yana kallonta kamar wasa amma sai kukanta take shi kuwa har ga Allah shi na ɓaci in yana jin sautin kukan nata idan ya kuma buɗewa tare da tsira mata su a kanta lokaci ɗaya kuma sai tausayinta ya rufe shi tunda ya tabbata shine ya rabota da kowa nata shine sanadin zuwanta garin shine aka bawa amanarta sannan a kan shi take kuka da zub da ƙwalla. Ya buɗe baki a hankali ya ce, Minal, shiru bata kula shi ba sai sautin kukan nata, ido ya kuma lumshewa ya ce, Minal, kina ji ina kiran kin yi shiru ba za ki amsa ba kai ta dago tare da zuba mai ido cikin zub da kwalla shi kuwa hannu ya kuma miƙa mata tare da cewa ta so ki zo nan kin ji ko ya faɗa yana nuna bakin gadon cikin tsare ta da ido kai ta sunkuya tare da miƙewa a hankali ta matso bakin gadon murya na rawa ta ce gani Ido alamshe ya sa hannu ya kamo nata sannan ya jawo ta kan gadon ta zauna a bakin gadon yana kallon bayanta jiki ba ƙarfi ya ƙara matsota. ta yana kallon fuskarta murya can ƙasa ya ce juyo nan ki gani Juyowan ta yi tare da kallon shi cikin tsoro tana mai murza yatsunta. Shi kuwa hannu ya sa a kanta ya jawo ɗan kwalinta sai kuma ya yi shiru yana kallon yadda gashin kanta ya zubo kan kafaɗinta. Ita kuwa cikin kallon shi kawai take cikin fidda numfashi da sauri da sauri. Mika mata ɗan kwalin ya yi tare da cewa ki bar kukan ki share hawayen shiru ta yi bata kula shi ba mika mata ya kuma yi tare da limshe idon nashi dan baccin yake ji hannun shi ya mika tare da kamo nata cikin sanyi ya jawo ta kan filo ya kwantar da ita yana mai kallon fuskar ta ita kuwa sai janye jikinta take yi tana kokarin tashi fuska ya taɓe tare da cewa ki tsufa fa kukanta kuma saki tare da cewa ni zan fita falo zan je gun abba tsaki ya ja tare da jawo ta jikin shi ya sa ta cikin kirjin shi ya matse ta da hannu ɗaya murya can ƙasa ya ce bacci za mu yi don jiya ke ma baki bacci sosai ba Baki ta tsuke tare da cewa amma har da ni bana jin bacci. Matse ta ya kuma yi a jikin shi kamar mai yin raɗa ya ce, Ki riƙa fidda numfashinki a hankali, ki sa kanki cikin ƙirjina. saboda kar ki ga haske ki yi haka yanzu baccin zai zo kin ji ko bata kula shi ba shi kuwa bai kuma mata magana ba sai limshe idon da ya yi tare da jawo blanket ya rufe su shuru kawai ta yi tana mai shakar kamshin turaren jikin shi cikin shakar kamshin ne ta fara jin kasala jikinta na sakewa a hankali ta limshe ido Lokaci ɗaya baccin safe mai daɗin nan ya kwashe ta, shi kuwa yana jin ta yi shiru a jikin shi, ya sa ya buɗe ido yana kallon ta. Fuskarta ya tsira wa ido tare da tsananta bugawar zuciyar shi. A lokaci ɗaya ya tuno yaran da ya haɗu da su a daidai ƙofar shiga ɓangaren Uncle Ibrahim shiru ya yi tare da karewa fuskar Minal ɗin kallo, cikin sauri ya kuma rinta idon shi yana tuno kamannin fuskar Rihanna a fili ya ce, Wannan wani irin kama ne, tsaki ya ja tare da cewa kamar ta yi yawa duk da ana cewa kowane ɗan adam yana da masu kamanninsa har bakwai gaskiya duk da haka kamar ta yi yawa yatsarsa ya sa yana shafa gashin girarta cikin mamaki ko yanayin gashin girarsu iri ɗaya hatta ɗan bakinsu iri ɗaya shiru yayi tuno sautin muryar Rehana tabbas sautin muryar ta sak irin sautin muryar da ba zai taɓa mantawa ba duk tsawon shekarun da yayi bai ji muryar ba irin muryar ammi ce tunda a koda yaushe yana mafarkin amin shi kuma yana jin muryarta. Ido ya kuma rumtsewa tuno fuskar Ramadan sai kuma ya sa tafin hannun shi yana shafa fuskar shi yana mai mamaki a sanye ya lumshe ido tare da sauke ajiyan zuciya a haka cikin tunani bacci mai daɗi ya ɗebe shi suna rungume da juna cikin shakar ƙamshin juna ita kuwa mama da gari ya waye bayan sun gama lalatansu ita da bokanta ya haɗa mata tukun da take buƙata ya kuma shaida mata aiki ya kammalu daga yau aliyu ya zama aliya ba shi ba mace sai dai gani da ido zai zama da shi da lagwani ba su da bambanci cikin rudin shaidan da bacewar imani da mancewa Allah na nan ta yarda da maganar bokan nata ta koma ita da Abdul suka rika haɗa zalunci yayin da Nafisa da Amir suke bin su da addu'a da fatan shari'a rayuwa ta juya komai ya fara canzawa yayin da kwanaki sun ja har ya koma makonni Ramadan da Rehana kuwa suna ta ƙoƙarin haɗuwa da ɗan uwansu. Su dai ba sa son kowa ya sani, kuma su a kansu sun kasa gano ina yake. Gadin ba zai gane ba, gashi wata ɗaya za su yi su koma. Hakan ya sa Ramadan ya yanke shawarar dole su nemi Kaftin Sani wanda suke kira Hamma Sani sun yi shawara da shi akan haka suka yanke shawarar kiran shi ya zo gida su yi maganar. Shi kuwa Janaral Aliyu a hankali rayuwa ta juya mai inda zuwa yanzu ya fara fahimtar akwai abin da ke bibiyarsa Zuwa yanzu kullum dare zazzaɓi da sanyi da ciwon ciki da kasala mai tarin yawa da tsinkewar zuciya da zaran an yi sallar isha'i wannan yanayi yake zuwa mishi shine ba zai samu sa'ida ba sai iskar asuba ta fara kaɗawa daga nan kuma kafin gari ya waye sai ya nemi ciwo ya rasa kam jikinsa sai ya yi garau sai dai kuma dole sai ya yi ta yin baccin rana, haka ya sa gaba ɗaya yanzu bai fiye kwana a jaji ba, kuma yamma na yi zai dawo gida haka za su kwana da minal ɗin shi cikin wahala shi bai da lafiya ita kuwa tsoron yadda yake wahala da rungume ta da yake yi tsam yana rawan jiki shi ke hana ta bacci a hankali ta fara jin tausayin shi na ratsa ta ta yadda take kwana mishi sannu da zub da ƙwalla yau juma'a tunda yamma general ya dawo gida a falo ya zauna jiki a mace Dan yau ne ya gano, cikin ruɗani yana kwance Minal ta shigo falo, kai tsaye gaban shi ta je ta zauna kan kafet, ido suka tsira wa juna cikin kula da tausayi ta ce, amma da yaushe ka dawo. Shiru ya yi tare da kallon yadda take mashi magana cikin tausayi da kulawa, abinda bai taɓa samu ba. ba wanda ya san halin da yake rayuwa a ciki in dare yayi sai ita shi yasa gaba ɗaya yanzu tausayawa kanshi yake ƙara matso shi ta yi cikin sanyin murya ta ce amma baka da lafiya ko ido kawai ya tsira mata ita kuwa ido tab da ƙwalla ta sa hannu a kan shi ta ce amma yamma ta yi ko har zazzaɓi ya fara zuwa shiru bai yi magana ba sai kanshi ya sa ya matsa hannunta a kan wuyan nashi ita kuwa cikin zub da kwalla ta ce amma aliyu ka min magana mana ido ya tsira mata cikin tsuke fuska ya ce ina kika je ba na hana ki fita ba kai ta sun kuyar ƙasa cikin sanyi ta ce ka yi haƙuri hamma na je gunan ta ishe ni shiru ya yi sannan ya miƙe ya zauna tare da zaro hankacif ɗin shi ya miƙa mata ya ce share hawayenki ni lafiya ta lau zan fita ki tafasa min ti kafin in dawo to ta ce tare da bin shi da ido har ya fice sannan ita ma ta shiga ɗakin nasu ta yi sallah karfe tara da minti ashirin da uku na dare Janaral ne zaune kan kafet ɗin da ke gaban gadon nasu, sai rawan sanyi yake tare da damƙe cikin shi, yana mai jujjuya kai. Ita kuwa durƙushewa ta yi a gaban shi tana zub da ƙwalla cikin rawar murya tana isa, isa mahaidar sannu ko? kai ya gyaɗa mata cikin dauriya ya ce mina je ki rufe ƙofar falo ki kashe wutan da fanka ki zo ki kwanta to ta ce tare da miƙewa ta je ta rufe ƙofar tare da kashe komai sannan ta shigo ta same shi ya haɗa kanshi da gwiwa yana rawa jikin shi rawa yake da sauri ta je kusa da shi cikin tausayawa ta ce amma yadda ni kam bari in je in gaya wa abba in ya so sai mu tafi asibiti kai ya juya mata cikin furtar da numfashi ya ce a aminal bar shi kin ga ya yi bacci kar mu tayar mai da hankali kin ga yana da hawan jini Hannu ta sa ta share hawayenta tare da jawo blanket za ta rufe mishi jiki. Ganin yadda yake kakkarwa, hannunta ya rike cikin cije labban shi ya ce, Bari Minal, ai da sauki, ki hau kan gado, ki kwanta, ni ma yanzu zan hau in kwanta. Ta ce, To tashi ka hau. Murmushin ƙarfin hali yayi yi tare da yunƙura zai miƙe. Rike da hannayenta daidai lokacin da ya sunkuyo din, wani iri ya ji wani irin azababban ciwon ciki gaba ɗaya jikin shi ya rika bari dole ya zame tare da damke marar shi ita ma Aminat komawa ta yi ta zauna tare da jingina da jikin gado cikin rawar murya da tausayawa ido na zub da kwalla ta rika ce mai sannan Hamma Haidar Allah ya baka lafiya isa Hamma Haidar Shi kam Aliyu zamewa ya ya kwanta kan cinyoyinta tare da tura kanshi cikin fatar cikin ta sannan ya sa hannu duka biyu ya zagayo ƙugunta tare da rumta ido, sai kakkarwa da yake yi. Ita ma cikin tausayawan ta rungumo shi da kyau tare da sa hannunta tana shafa wuyan shi zuwa kafaɗan shi. tana kuka tana mishi sannu hannunta na rawa ta tura hannu kan marar tasa cikin mamaki da tsoro ta zaro ido tare da cewa amma ji marar ka kamar wuta ga tauri kamar dutse shi kam kanshi kawai yake turawa cikin jikinta kamar yaro karami a cinyar mahaifiyar shi hannunta ta sa kan marar tashi ta ɗaura a hankali sannan ta tsaya yatsunta Ta rika murza marar tashi a hankali tare da sunkuyowa, tana karanta addu'o'inta, tana mishi tofi a kai, tare da murza marar tana danna wurin tare da murza wurin da ta ji yayi tauri da zafi. Shi kuwa General kanshi cikin jikinta yana wani irin numfashi da ƙarfi, sai mutsutsuka ta yake yi tare da yin magana cikin wahalatacciyar murya la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim wayyo Allah na ciki na minal mara ta za ta balle sai kuma ya ƙara tura kanshi cikin jikinta yana mai murzakan nashi murzakan nashi yake cikin wahala har sai da ya balle botunan rigar jikinta ya zamana gaba ɗaya cikinta da ƙirjinta suna waje haka ya rika tura kanshi yana murza kanshi a tsakiyar ƙirjinta tare da ƙwaƙume ta ita kuwa murza mara tashi take tana mishi tofi tare da rungume shi a haka ya fara lafawa sai numfashi yake saukewa a hankali ya murgina tare da gyara kwanciyar shi kan ƙirjinta ita kuwa jikin gadon ta koma ta jingina tare da gyara kwanciyar shi a jikinta sannan ta ja blanket ta rufe su shi kam shiru yayi tare da lumshe ido a hankali bacci ya fara ɗiban shi ita kuwa ido ta tsira mai fuskar ta take kallon ganin yadda yayi wani irin kwarjini sai zuba da ke tsatsafo mishi a haka ita ma bacci ya sace ta karfe hudu da minti ashirin da bakwai na asuba janaral ya dan gyara kwanciyar shi don a lokacin ne ya fara jin kuzari, cikin baccin yake jin duk ciwon na tafiya. Juya wanda ya yi ne ya tashe shi daga baccin cikin ɗan sauran kasalan ya buɗe idon shi. Shiru yayi yana mamakin ganin inda yake kwance, lumshe ido ya kuma yi ya ɗan ɗago tare da tsirawa ta ta fuskar ido. Bacci take cikin takurewa a jikin gadon sannan ta sa hannu ta rungume shi sannan hannun ta ɗaya kuma ta tura kan mara shi, ido ya rumtse da ƙarfi ganin kanshi na tsakiyar ƙirjinta, bude ido yayi tare da sake diresa kan ƙirjinta, shiru yayi ya zama tamkar soko. ko wani gaula so yake ya ɗauke idanun shi daga kan abin da yake gani kuma ya kasa idan yake son lumshewa amma sai idan suka yi mishi nauyi ba abin da yake gani sai kirjin nata tsigar jikin shi ne ya riƙa tashi tare da furzar numfashi hannun shi ya jawo da ƙyar a nufin shi ya jawo rigar ta, da ta buɗe ta zame kaɗan zai rufe ƙirjin nata amma yana ɗago hannun sai kasala ya mishi hannun nashi kan kirjin nata. Shiru yayi cikin tsinkewar jinin jikin shi, ya ƙara rungume ta, sannan ya murza hannun shi kan abin da ke tafiya da tunanin shi. Ido ya tsira wa kirjin nata, yana kallon irin halittar da Allah ya yi mata. shi ya kuma murzawa cikin kasala, ya riƙa murza kan nashi a tsakiyar ƙirjinta ɗin. yana gogar abin da ke sa shi kuzari. A haka ya fara jin kuzarin shi na dawowa, har ya samu ya miƙe zaune. Ido ya tsira mata ganin tana ta sai kanta da take ta ɗan juyawa. Yana tashi zaune ya matso ta cikin kau kai, ya sa hannu ya jawo rigar tata, yana manna mata botir ɗin. Yana zuwa na saman jin inda ya sa hannun shi ya juyo da sauri. Ajiyar zuciya ya sauke sannan ya sa hannu ya shafa ƙirjin nata sannan ya manna botir ɗin. Mikewa ya tallabo ta, ita kuwa yana ɗago ta, ta sa hannu ta sankalo wuyan shi tare da manna kanta a ƙirjin shi. Zai tashi zaune ya ji ta sakalo wuyan nashi, haka ta sa dole ya mai da kanshi kan ƙirjinta. Ita kuwa sai ƙara shigewa jikin shi take, tana tura mai ƙirjinta. gaba ɗaya ta birkita shi ya gasa gane wani hali yake ciki ya kasa bambance shi lafiyayye ne ko majinyaci ne yana dai jin wani irin yanayi kam a tare da shi Yana ta rike shin yasa ya maida kanshi kan kirjin nata sannan ya sa hannu yana mata wani irin salon shafa wai shi a tunanin shi bacci yake son sata ita kuwa jin yadda yake shafa ta kamar a mafarki kuma tana jin yana sa ta cikin wani yanayi. Hakan ya sa ƙara turo mishi ƙirjin tare da naɗewa a jikin shi. Shi kam zuwa yanzu ya gaza gane a duniyar da yake. Ya dai tsinci kanshi da murza yarinyar yana shafa ta da tsotsa inda yake tsone mishi ido. Sarrafa ta yake yi sosai sai nishi yake yana jawo ta jikin shi. Kanshi ya tura kan ƙirjinta sannan ya manna bakin shi cikin salon cikar zatin haibar ya riƙa mata wani irin abun da ya sa ta cikin barci ta riƙa kamo kanshi. Shi ma tuni ya fara sauya salon fitar numfashi, ita kam sai shafa kanshi take yi. Jin ya sa hannu kan cibiyarta, yana mata tafiyar tsutsa, ya sa ta buɗe ido cikin sauri tare da janye jikinta baki na rawa ta ce, Amma Haidar, menene haka? Shi ko shiru yayi tare da yin rubda ciki, ƙirjin shi kuma na kan nata, ya kasa janye hannun shi kan ƙirjin nata, sai wani irin kunya da yake ji. Shin me zai ce mata ko me yake mata? A haushin kanshi ya fara ji yana jin da tana ta kiran shi, amma sai ya lumshe ido ya yi shiru. A ran shi kuma yana mamakin halin da ta shiga a lokacin da yake murza hannun shi a jikinta. A ran shi yake tunanin kenan tana buƙatar namiji a tare da ita. Zuciyar shi ne ta tsananta bugawa da ya tuna halin da yake ciki a yanzu. Ya tabbata ba zai iya zama da mace ba, in ko ya zauna da mace to ya cutar da ita, don zuwa yanzu ya gane yana da raunin sha'awa. Yana cikin tunanin ya ji ta sa hannu kan hannun shi da ke kan ƙirjinta. Zama hannun ta yi tare da ɗan ture shi. Ido ya tsira mata cikin mamaki. Ganin yadda gaba ɗaya idanunta suka yi jazir kuma ta kasa buɗe su duka, sai ta buɗe su sai ta kuma lumshe su. Leɓanta kuwa gaba ɗaya sun yi jazir, sai sheƙi suke yi, hannayenta ma sai rawa suke yi. Gashi magana take, amma muryar tana rawa. Cikin sanyin murya ya ce, Minal me kike so? Kai ta girgiza cikin sanyi ta ce, Ni ma ban sani ba. ja wata jikin shi yayi tare da tallabe kanta suna kallon juna ido cikin ido. Cikin raɗa ya ce, baɗin amma Haidar, me yake damun ki? Kai ta kuma girgizawa tare da zub da ƙwalla. Don har ga Allah ita bata san me ke damun ta ba, ko bata san wani irin yanayi take ji ba. Hannu ya sa ya share mata ƙwallon, zuciyar shi cike da ƙunci. Murya a sanyaye ya ce, "Minal, me kike ji a cikinki?" Miƙa ta ɗanyi cikin shan yaji. Murya na rawa ta ce, "Amma Haidar, ni ma ban san ya zan ce ba, kuma jikina ba ƙarfi. Gashi ina jin tsikar jikina yana tashi, kuma ina jin kamar abu na tafiya a jikina." Shiru ya yi cikin tsura mata ido, sannan ya miƙa mata hannun shi cikin sanyi ya ce, Zo jikin hammanki. Hannu ta mika mai, sannan shi ko ya jawo ta jikin shi. Cikin hikima ya kifa ta kan ƙirjin shi, ta da dasa hannun shi cikin jikinta. Jikin shi na rawa, yatsar sa ya tura cikin tafin hannunta, ya rika murza yatsar tasa ta da sa ɗayan hannun shi cikin rigar sa yana shafa bayanta zuwa cikin tafukan shi kuma ya haɗe su da nata. ya riƙa murza cinyoyinta da nashi bakin shi ya kai daidai kunnenta ya riƙa fesa mata iska mai sanyi a kunnenta murya can ciki ciki kamar mai yin raɗa a hankali ya fara magana minalin hamma haidar cikin sauki ajiyar zuciya ta ce na'am hamma aliyu ya kuma yi cikin raɗa ya ce minalin amma aliyu haidar ki matso jikina ki riƙe ni da kyau kar ki ji tsoro yanzu ki bar jin abin da kike jin matsoni ki haɗa ƙirjin ki da nawa ke baki da lafiya ni ba da lafiya bayan mu sai mu kanmu mu zame wa gatan junanmu matso shi ta yi tare da jin tausayin kansu da kansu cikin sanyi ta ce amma Aliyu har yanzu jikinka na maka ciwo ne kai ma matsaita ya kuma yi sannan ya jawo hannunta ya tura kan marar shi Murya can ƙasa-ƙasa ya ce, hamma goga min wurin yadda kika yi min ɗazu. To kawai ta ce tare da sa hannu tana murzawa a wurin, shi kuwa cikin furjan numfashi ya sa hannun shi kan ƙirjinta yana shafa su da murza su iya son ran shi. Murya na rawa ya ce, ma yana miki ƙaiƙayi ko? Cikin yin miƙa tare da sakewa a jikin shi ta ce, Eh, ƙaiƙayin a cikin ƙirjin nake jin shi. Kanta ya ɗago yana kallon yadda kwallo ke bin fuskar ta. Kai ya jujjuya mata cikin raɗa ya ce, kina son in kai ki a yi miki ne? Murya a mace ta ce, eh amma Halilu. Shiru ya yi sannan ya ja blanket ya rufe su. A hankali ya zame yayi ƙasa, kanshi ya sa kan ƙirjinta, cikin salon iyawa da wayewar kai ya manna bakin shi kan nata, ya riƙa ta cikin sanyi tare da sa yatsar shi yana shafa cikinta, ita kuma hannayenta ta sa cikin sumar kan shi tana yamutsa sumar, sai lumshe ido take tare da sauke ajiyar zuciya a jere a jere.